da ci gaba da wannan darasi namu a wannan rana wato tsoratu bakara a cikin wannan dare da muke abin nan ciki ne wato darasinmu suratul bakara aya ta biyu daidai alarama bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا للي وإنان لسك إيماني بالأنبياء إذا النبا من قبل شهركو أي قبل بعثه بإخة محمد صلى الله عليه وسلم كان الله أيكو محمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا دواء أن لسنك يهودانك هم اليهود سون يهودا والنصارى دكما نصارى atabawa isa sallallahu alaihi wasallam su ne nasara Wa wasabihina da wayanda masu bautan mala'iku da haifatun wasu jama'a abadu mala'ika wayanda suka karkata ga bautan mala'iku min saba min dini ila dini a an ce abin nan sabi'in wato asali ne karkata daga wani addini zuwa ga addini yace ya sabawu mahamuzun wato bai fata a wato mana amana duka cikin waɗanga wanda sun kai imani yau mana amana mina waɗanda suka yi imani yau billahi da Allah wala yawmil akhir kuma suka yi imani da ranar lahira fi zamanin na a cikin zamanin annabin mu wa amila salihan kuma suka yi aiki na kwarai da shari'ati suka yi aiki na kwarai da shari'a Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to wayannan mutane falahum ajrun falama ajruhum suna da ladarsu da Allah zai ba su tana na aji inda rabbihim wajen Allah ubangijinsu abin inda rabbihim ay lahum sawabu a'malihim suna da sakamakon ayyukansu inda hu a waje ne subhanahu wata'ala wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba ru'iya wato an kiyaye shi ma'ana abin amana da ma'ana amila duka lafazin man wato lafazin man wato ma'anarsa jam'i wa bi ma ba da huru iya ma'ana wato duka abin nan man man ma'anarsa wato abin nan jam'i ana nihi wa'anda suka aikata da suna wa'anda Allah zai wa sakamako wa idza akhadna mithaqakum a'udhu billahi minash shaitanir rajim akhazna misaqakum lokacin da muka rike alƙawari gare ku ku tuna dan shi alƙawari wato inna al'ada kana mas'ula lalle alƙawari ya zama abin tambaya saboda haka Allah na tunatar da su da alƙawarin da an kai da su wa idza akhazna ku ai ahadakum bil amali muka rike alƙawarin ku za ku yi aiki da ma taurati da abin da ke cikin at wa minhu al-imanu bi baqil anbiya daga ciki akwai imani da sauran annabawa ma muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tare da muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. wa kadi arabana fawqa kuma dura kuma mun dauko duki dabra da saman kanku ay aljabal wato duki ita la'anahu mun babbako shi muna asali daga asali ne alaikum zuwa kanku Nan ma a lamma Kabula, a lokacin da kuka da ku an a taura yahudawa suna da taurin kai Allah ya yi su an sha taura su yi sallah suka ce ba za su yi ba sai ya tallabo duki ya kawo dabra da kansu idan mutum ya tashi tsaye dutsen zai kwali kai mai kuma dutsen yi yakan yana yi wa sama yana yin ƙasa idan mutum ya yi ruku'i sai dutsen ya matso kusa ga kunkuru ne yana batun haɗo mai idan ya kai lokacin tashi sai dutsen ya tashi sama da shi sai ya tada kai rai idan ya duka sujuda sai dutsen ya duko ya iske shi wajen sujuda haka dai Allah ya yi da su ya ce ko tsaka sai sun karbi abin da ya ba su ku zuma ake na ku wato ku karbi abin da muka ba ku wato littafin nan da muka ba ku ku karbe shi duk kowacin da ƙarni da jirgin wasu da kokari tare da dauriya wadkuru ma fihi bil amali bihi ku tuna ku ambace abin a ciki ne ku yi aiki da shi da allakun tattakuna nara don ku kare kanku daga wuta awal ma'asi ko daga ayyukan sabo saboda shi aiki na kwarai yana taimakawa mutum ya raba shi da sabo aiki na kwarai duk wanda ya lizumce shi za ka ga yana rage sabon da yake yi idan mai sabo na

ai a rattun kun ka kau da kai min ba da zalikar misaki ba wannan alkawari Allah yana lissauta musu abubuwan da suka yi wa inda ba su da kyau in kun yi alkawari ku cika wato yin alkawari a tasowa ba abin kwarai na ba shi yasa Allah ya kawada musu mun yi alkawari da kowa <clears throat> wato mun yi alkawari da kowa bayan mun yi alkawari da ku sun mata wallahi sannan kun ka ya baya min ba da zalika zai bayan wannan alkawari kuka kau da kai an da'ati daga yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala wato kun ka kauce ma gaskiya falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba don da falala Allah da rahama ce lakum gare ku bi tawbati ba don da Allah ya tausaya muku kun ka tuba ba auta akhirul azabi ko kun ba don da ya tausaya muku ya jinkirta muku azaba ba lakuntu mina na da kun dan cikin masu asara alhaliki saboda haka ai tara jama'a in an yi alkawari a nan ka cikawa abin da ka san ba ka iyawa duwar an ka lalabe ka sai alkawari kakka yi idan ka yi alkawari ba ya zama dole sai ka cika alkawarin nan dole na kamar sallah azhar yake saboda haka kada ku dauki alkawari sai wanda kun ka san kuna iyawa idan mutum na dauka alkawari yana sabawa

dai, alimtum kuma alamu lamu kasimin wato wallahi kun sani alimtum kun sani ai arabtumul ladina tatadau kun san nan da sun kai ta abdanci ai tajawazu arhadda kun san nan da sun kai ketar haddi kun daga cikin ku bai sauke game da a asabar a sun nema a ba su rana an ka ba su ranar juma'a ita juma'a ana sallah ana kuma ayyuka kowa na zuwa gona ta yana zuwa kamun kiri na yana zuwa sana'a ta kuma a yi juma'a kun ka ce ba kusanta rana kuka so wadda ba a komi ciki sai ibada ba a kasuwanci ba a noma ba a kamun kihi sai muka ba ku abin nan rana a abin nan asabar bayan mun ba sai su rana asabar bayan mun ba su rana asabar yi ya zo masu ko'ina ga yanan wato shura'a ga yanan bayyane sosai sun ka shiga sun ka ketar iyaka wasu ka je wajen kamun kiyon da sarfi da sai da a samaki sun ka yi ketar iyaka sun ka ta warauta kiyi waƙanna haina wa ana kuma mahane su ga wannan aiki wahan ahalu aila su ne mutanen aila ita aila wahiya baldatar inda khalijiyar al'aqaba wato wani gari na wajen khalijar akaba gurbin nan na akaba abin nan kila kuma an ce fi zama na dawo da zamanin annabi dawo da ne alaihi salatu wassalam wayannan mutane kun san ga ƙa'ida duk mutanen da suke bakin ruwa to za ku iske su sarkawa ne shi yasa kun ka ga kamar jegadin nan da ƙauyukanta duk sarkawa ne abin na banzan na sudan ba amma wani na gaya mai akwai shi a jegawa aka ce musu saboda duk makaman kihi na aure ana ce musu jegawa to dama nan cadi akwai su to inda duk mutane suke bakin ruwa za su yi kamun kihi saboda kamun kihi in kihi ya taho lokacin da ya ka tahowa ɗaya rana kana iya samun kuɗi waɗanda ka isa ka ci abinci shekara guda ɗaya rana kana iya samun su kuma ba kowa kaka ba ko ɗari ba ba sauwa kake ba kamowa ɗaya haka ya tafe suwa shi yasa inda durowa suke sai su ga mutanen wurin suna masu kamun kiyi yanzu shekaran jiya wani hada haɗa min aboki mai ya tafi nan gulbin ga ya ce babu kiyi amma ya yi sa'a ya kama giwa an ka suwa dubu ɗari kowa bai ba ko ɗari ba tana na ba ya da komi ya sun shi ya kamo ta dubu ɗari bai ba kowa ba ko ɗari ba shiga ɗaya ya ruwa ya daidaita da ita ya kamo to in ana samun irin haka ga bakin garin da abda ruwa babu mai zama ya ce ba sarki ba ne domin kamar banza ta aka wa dai tun da ba sauwa aka yi ba kamowa dai kai sai suwa dai kaka yi amma ba ka sauwa to wannan shi yasa mutanen aila mutane ne waɗanda suke zaune inda khaliji al'aqaba wajen gurbin nan da aka ce ma aqaba shi yasa suka zama sarkawa gaba ɗai wakila lam yasbu shay'un sarima an al-makan wala zaman ko kuma an ce babu wani abu da ya tabbata na bayyana wurin da suke zaune ko kuma zamanin su wa kunna lawan sai muka ce musu kunu kira da ku zama birai khasi'ina kuna kaskantattu saboda mun ce kada su yi suka yi Allah yana da ka'ida wasu yana jinkirta musu amma wani da ya yi laihi hukunci a kai mai idan ka zama addini to kada ka yi wasa da addininka idan ka zama mai addini da ka yi wasa saboda wanda duk an mai addini Allah na girmama shi kwarai to da ya yi wasa da addinin nan kuma Allah zai kama shi ku dibi malaman ku malaman izala kuna ganin yadda Allah ya karrama su sun tsara sauran jama'a ga girmama inda duk suka je girmama su aka yi mutunta su ake yi to wannan mutuntawa da aka yi tuko in sun ka saba zai kama su da wuri-wuri bai barin su hagu ya kamar yawa da ya bar sauran jama'a domin duk ɗaukakar da sun ka samun ta addininta saboda haka kuma matasa masu tasowa matasan sunna ku yi ƙoƙari ku rike da kyawu duk abin da kun ka san sabo na ku bar shi mai addini Allah bai kyale shi in ya yi ganganci shi yasa waɗanda mutane suna yin wannan ganganci wa kunna sai muka ce musu kunu kiradatan duk ku zama birai ga sun kama da yawa amma babu mai sayi kai kana ganin biri ya ɗauki kiyi ka sayi ai kokari ka sai ka gudu ka bar shi sun kama kiyon amma babu mai tsaye don sun zan birai kuma Allah yake biran kafiri na kaskantattu mu mubadina wa'anda aka wa garama wa kanuwa sai suka zama biran gaba dai wa halaku sun ka halaka ba'da salatati ayyamin bayan ne uku wato bayan sun kwana uku kowa na kyamarsu da mutum ya shiga gida inda mata sai sai ta sheka don ba ta gane mijinta ba biri ta ga ya shigo kuma eh, mijinta ko da ya ta ba biri na ba idan ya yi wajen ɗaya musamman yan ƙanana wa yana so ya ɗauki ɗiya ta yi ya yi mata tawai sai ta buga kyalluwa walaƙanci ya kai musu ko ina bayan kwana uku sai Allah ya ce a kashe su ba suna waɗanda bere da kuwa gani ba yanzu su kwana uku an ka ba su bayan kwana uku sai Allah ya kashe su to haka nan sha'anin Allah yake ga mutane waɗanda ya ni'imta da addini idan sun kasance addini haka sha'ani ne yake da suwa fajalnaha muka sanya wannan azabar da muka yi musu ai tilkal uquba wannan uquba mun ga sanya ta na kana abin lura ibratan da iri ya za abin lura ga wani su ma na ta min irtika bi mithla ma amilu wanda za ta hana wasu su su yi abin da waɗanda sun kai waɗanda sun yi amaishe su da yayi to kai in kana da hankali ai ba za ka yi ba don ka amaishe ka biri kun ga ya zama na kala wato abin lura lima ya yadaiha wa ma khalfaha ga mutanen da ke zamanin wannan al'ummar da da ke zuwa bayan su, su da umarmin da TV zamani a ga al'ummar da ke cikin wannan zamani wa ba da hada da za su zo bayan wannan zamani wa mau'izatin lil muttaqin Allah kuma mun ka sanya wannan ya zama wa'azi ga masu tsoron Allah wa da zikira an kibi al muttaqin Allah kadai an ambace su da annahu man na biha dan su suke amfani da wannan a wannan abin lura da khilafa gairihi sabanin wani su ya Allah muna ka da asma'ikal husna ka sa mu cikin ibadikal muttaqin Allah ka sa mu cikin ibadikal muttaqin Allah ka sa mu cikin ibadikal muttaqin wa idh qala Musa li qaumihi wa qala qaumihi Allah ya ce wa izkala Musa kuma ka ambata sadda annabi Musa yi magana wazkur ka ambata izkala Musa da kaumihi lokacin da Musa alaihi salatu wassalam ya ce ga mutane ne Allah yana kiran sauran annabawa da sunayensu wato da baki bai cewa kala rasulullahi Musa bai cewa hakanan kamar wada ya kai cewa annabin mu Muhammadun Rasulullah da ayoyin da suka yi kama da waɗanga yana kira ne in ya ambace suna ne sai ya ce rasulullah amma ga irin sauran annabawa manya ma irin waɗanda su annabi musa ba su samu irin wannan karamci ba kuma ba walakanta suna allah ya ba amma girma kowa da wanda aka bashi eh, kowa da girma ne amma ba walakanta suna allah ya yi kiransu da sunansu ba amma dai girma kowa da nashi girma wani ba ɗaya yake da wani ba tilkar rusul faddanna ba a don ala ba saboda haka Allah ya bibita wasu akan wasu to Allah ya ce da Musa wato ya ce lokacin da Musa ya ce da ga mutane ne wa garku ce da lahon a hakika an kashe musu wani mutum la yudra katilu ba a san wanda ya kashe shi ba shi wannan mutumin da an ka kashe ba a san wanda ya kasai ba la yudra qatiluhu wa sa'aluha an yad'u Allah sun ka roki annabi Musa shi musu addu'a an ga Allah an yi bayyana hulawar, Allah shi bayyana musu kowane na ya kashe musu dan uwa saboda lokacin shari'a musulunci ta ake gudanarwa in an kama wanda ya kashe shi shi ma za a kashe shi saboda haka suka ce a yi addu'a duk abin da kun ka ga ya yi tsanani idan an ka mai da al'amari ga Allah an ka yi addu'a Allah na kawo sauki ne ko mina nan saboda haka ku kula da irin wannan kun gani da matsala ta taso sai a ce a ce inda malam to idan malam shi ma ta ka bi suna kun ga addu'a sai ba za ta yi nasara ba amma idan ya zama shi mutum na mai ɗan kama kai haka alaƙa sai da Allah tana da ƙarfi to wanda duk ya samu matsala in ya zo waje ne sai ya kira Allah sai shi yi magana da shi to kun Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi al-qudsi wala in sa'alani la wadiyanna shi mutumin da ya rike ibada ya kyauta sai alaka sai da Allah Allah ya ce wallahi na rance da Allah in ya roƙa ina bashi to idan mutane na da irin wannan in matsala ta same su sai su tayi wuri ne malam ka roƙa mana Allah ya ba mu sauki da ya ce ya Allah ka sauƙaƙa masu sai ma Allah laifi amma saboda girman mutumin malami a wurin Allah in ya ce Allah ka yi musu kaza sai Allah ya ce to an yi shi yasa ba a son malamai su wa ga sha'anin duniya so ake yi su abin nan su ɗan yi nesa da ita kaɗan idan an yi irin wannan kusan kuka yi ta magungannu kuna cewa ana nuhi malamai wai ƙasa suka ciki ba su ci abinci ba wanda ya ce malamai ba su ci abinci ba kuma wanda ya ce ba su sha abinci, babu kuma wanda ya ce ba su sa sutura ba su samun gida su shiga cewa an kai su yi taka tsantsan kar su shige shige wadda za ta maishe su kamar sauran jama'a in sun koma kamar sauran jama'a in matsala ta taso wurin za ana kuma wannan shi zai na abin da an kaci Allah ya taimake mu shi mana jagora ya shirya maga abin da ya kaso yana rada da shi fada ga Musa na ya roƙi Allah din bayan ya yi addu'a ga Allah sai Allah ya yi magana da shi sai ya zo wajen jama'a ya ce inna Allah ya amurukum lalle Allah yana umarnin ku an tarzahu baqaratan wahidatan ku yanka saniya guda mina albakari cikin shanu wal maradu baqaratan mubhama abinda aka ne saniya wadda ba a sani ba wato wadda ba su da wani bayani ba a cewa fara ko baka ko ja ba a cewa hakan duk wanda kun ka samu ku yanka kama huwa zahiru siyaki kama wanda yake zahirin siyakin magana wadda duk kun ka samu sai ku yanka wa kanu ya kharujuna min ahuda sun kasance suna shiga daga suna hita daga wannan alkawari bi zarra ayyati baqaratin in sun yanka kowace saniya suka samu kama bil hadisi kama wanda yake cikin hadisi da sun yanka kowace sun ka samu to da sun wuce wannan matsala da an gama da ita lakin tarattaba ala ta'annutihim nasb al-hukm al-awwal bisani sai dai ya jeru bisa ga ta'annutin su an ka kawo hukunci na biyu sai ya shahi na farko wasani bi salisi hukunci na biyu an ka kawo na uku ya shahe shi duka wannan ta tashdida alaihim don tsanantawa ga Yesu? lakin ala waje a hukumin mutlaq bil kulliyya lakin sai dai la ala waje irtifa'i abin a hukumin mutlaq ba wai ana niyya an dauke hukuncin mutlaqi gaba ɗaya ba bil kulliyya gaba ɗaya yankawa tana na amma dai wani hukunci na na shigowa yana shahi wani bala ala ce, wato ala abin nan ala ce ta ƙayyidi ta hanyar da wannan hukunci wata kasisi da keɓe shi an fashe an ɗaya bayan ɗaya wa zakarar ya kisa ƙur'ani ya ambaci wannan ƙisa litan eh, biya a waladinin don ya tunatar da ɗiyansu abin da ya faru ga uwayensu Allah ya tabe wa dariƙa ba ilim don kada su bi hanyoyin da su sun kabi sun ka samu wahala kwarai idan ka bi hanya mai wahala kai ma za ka wahala saboda haka an ka tunatar da su hanyar da uwayensu sun kabi sun ka wahala to su kasu bi wannan hanyar don kasu wahala duk wanda adda hankali ya kamata ya yi lura da na gaba ne an ce abin nan kai idan baka lura da wani ba to <coughs> wani shi zai lura da kai idan ka dibi magabatanka kaga sun samu matsala ba ka yi lura ka kauce ma wannan hanyar don ka samu matsalar ba to kai in ka fada cikin matsala to na bayan ka mai hankali in yadda zai ka sai ka za abin lura gare kuna ta yi kana gaba yana bi sai ya ga ka fada cikin hadari sai ya kauce ba zai bi ka ba in mai hankali na Allah ya ƙara mana gudunmawa ta da taimako ne ya ce don kada su bi tunatarwa ce don kada su bi hanyar babannin su fi ma yi shaddido ala an fusuhim alhukuma ga abin da ke tsananta makawunan su hukunci da sababi ta'annutihin saboda ta'annutinsu ma'ar rasuli ta'annutinsu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a atat atattakhizuna huzuwa sun ka ce yanzu kana rikon mu abin izgili ma zo an bina wanda za a yi izgili da mu Hai su fi jiba na bi misali galika yadda kake lokacin da kake karba mana da irin wannan ka ce wai mu yanka saniya Ba ka wada mana kowace iri kala a ozu billahi ce ina roƙon tsari ga Allah na obillahi ina neman kariya daga Allah min ana kuna min aljahilina daga in zama cikin jahilai saboda haka malami mai izgili da mutane aikin jahilci na yake yi to sun ce mai izgili na a tattafi zuna huzuwan kana rikon mai izgili ne ya ce a'a a'udhu billahi an akuna minal jahili ashe idan malami ya yi karatu ya zama yana izgili da al'umma ya aka yi magana yana ce musu jahilai ɗiyan jahilai ba san komi ba shi an malamin cikin shi ya san kaza to malamin nan yana cikin jahilai wato yana cikin jahilai almustahzi'i na masu izgili falamma alimu annahu azmun to sada suka ganewa dole na sai an yanka wannan saniyar qalu du'a lana rabbaka wato idan mutum yana karantar da mutane akwai gabar da ka biyowa wadda ka sa a yi dariya amma ba kowace gaba aka mai da wajen wa'azi wajen dariya wajen ban dariya ba ba kowace gaba ba idan abin da mutum yana so mutane su karbi abin da aka hada musu to dole ne sai an sha toka an kauce ma duk abin da aka ganin bai dace ba shi yasa annabi musa alaihi salatu wassalam ya sako musu magana guda kai tsaye izbahu baqaratan kuma babu dariya babu shan toka babu dariya babu izgili babu ba haka kawai ya gaya musu wannan magana to haka ake son ko yaro kake tare da shi dole na in kana so ya zama mai da'a gare ka to ya san ka ya san kuma gaskiyar ka. in ya zan koyo shi kana magana da shi kana ta dariya to wani lokaci sai ka haɗa mai magana ta gaskiya kuma ki yarda da ita saboda haka dole sai ka san wurin da ake ba'a da wurin da ba a yin ba'a ba ko ina ake abin nan ba abubuwan da kuke gani malami ya hawa bisa bari ya yi taba mutane dariya har ya gama ya sauko ba haka na aka wa'azi ba ba haka na aka wa'azi ba akwai wurin da aka yin dariya amma ɗan lokaci kaɗan akwai kuma inda ba a yi saboda haka da sun ka gane gaskiya na sai ya haɗa musu ba wargi ba ne ƙali dole na rabbaka sai suka ce to muna ƙara roƙo gare ka a ka roƙa mana ubangijinka ka koma ka yi addu'a tun da sun gane in malamin su yi addu'a allah na an ansa to ka roƙa mana ubangijinka yau bayyana lana mahiya shi bayyana mana menene shekarun wannan raƙum a wannan saniyar ai ma sinnuha menene shekarunta kala musa musa yake ai dama ya faɗa mini innahu ai allahu ta'ala shi allah ya kula yana cewa innaha baƙaratu wannan saniya da za ku yanka saniya ce la faridun wato ba wadda ta wuce iyaka ga shekaru da yawa ba ai musannatun jiddan ba wadda ta yi shekaru da yawa ba bi haisu latalidu ta kai Habba ta haihuwa to ba irin ta ba wala bikirun kuma ba karama ba ai sagiratun karama bal hiya awanu a'a raƙuma ce za ku yanka wadda take tsakiya ita ba eh, ta daɗe duniya ba ita kuma ba karama ce kwarai ba A wani tsakiya ne a yi nisfin fifin na wato ga shekarunta ta kasa ta raba tsakiya fifin ne ga shekaru wato awanun bai na zalikar mazakuri tsakiya wannan abin da aka ambata minat na shekaru ku bar tambaya haka nan fa fa'alu ma na bihi ku tayi ku aikata abin da aka umarnin ku da shi min zarya na yanka wannan raƙumar amma mutanen da taurin kai ba su yi ba yace ku tayi ku aikata ma tu'marun abin da aka umarnin ku da shi da mutanen ba su yi ba sai suka sake dawowa wuri ne qalu lana rabbaka لنا ما له ya sake komawa wajen ubangiji ne kama wadda sun karoki ya sake komawa ya yi addu'a a ya ce ya yi addu'a na lana rabaka yi bayin lana ma'amin nan ma launuha suka ce to ka je ka koma wajen ubangijin ka yi hankuli dai mallam muna da manawa mai kyau amma dai so muke yi musa abin da za mu yi ka koma waje ne ka roƙar ya yi maka bayanin wace irin kala na jikinta zai zamowa. kala innahu kulu musa ce ai da ma ya faɗi shi Allah yana cewa innaha baqaratun safara'u ita ga kuma ce ja faƙewar launuha safarau wato wadda take ja wato mai fatsa-fatsa faƙewar launuha launinta wato yana da tataccen ja haka ai shadida shadida safara wanda yake yana da abin nan yana da a ja mai tsanani haka fatsa-fatsa ta surun naziri na ilaiha kuma ta yi kiba ta cika sosai da suka kalle ta tana faranta musu rai aita ojibuhan tana birge su wannan ita ce wadda ake bukata ku yi kokari ku same ta kunga samun irin wannan akwai wahala kuma ga su sun rage sun yi tambaya an kai gare an ce shi na za su bidowa <clears throat> ƙalidu na rabbaka

na lana ka suka ce mu dai har yanzu ka sake komawa ka yi kira ka yi addu'a ga ubangijinka ya bayyana lana mahiya shi bayyana mana wace iri ta shin a sa'imatun wadda aka saki daji ta ta yi kiyo au amilatun ko wadda aka aiki da ita ce wato saniyar noma ce abin da muka so ka tambaye shi ya faɗa mana wace ta cikin waɗanga domin innar bakara saniya ja ai jinsu wato almanautu jinsin saniya wanda aka sibanta bai ma zikira da abinda aka ambata wato na cewa ja wato fasa matsa ta sha baha alaina ya ɗan rikita gare mu haka likasarafi saboda ja saniya tana da yawa don haka ba mu gane wadda kaka nihi ba falamna na hata da ilil makasuda ba mu iya shiriwa ga wadda ake nihi amma ka sani wannan tambayoyi da muka yi maka wa inna in sha Allahu da duna ilaiha mu in Allah ya so za mu shirye gare ta wannan magana da suka yi suka ce in sha Allahu to ita sanadiyar da Allah ya taimake su ta annatin da sun kai bai halakar da su ba saboda haka duk abin da kuke yi ku rika sa in sha Allahu in zan je kasuwa gobe in sha zan je gona gobe sha Allahu zan zo wurinka da sahi sha Allahu zan yi kaza sha Allahu zan yi kaza ku rika sa wannan neman tabarruki na ga Allah bida albarka ne ga sha Allahu wa bil hadisi cikin hadisi yace law lam yastasnu inda ba su ce insha Allahu ba lama bayyana lahum akhir al abadi da har abada ba ta bayyana gare su har abada ba su iya gane ta amma da suka ce insha Allah to sai Allah ya taimake su saboda haka duk abin da kuke yi ku rika sa insha Allah kada ku rika ci gaba da maganganu haka nan babu insha Allah ba za a yi nasara ba Allah ya taimaka mana ya sa mai karshe mai kyau قال إنه يقول قال إنه يقول لكم لا ذنوب الأرض ولا تفسد الحرب مسلمة لا فئة فيها قالوا لا نبئت بالحق وما كادوا يفعلون ta'ala sai musa ya sake gaya musu alaihi salatu wassalam innahu ya shi allah ubangiji na yana cewa innaha baqaratun wannan saniya <clears throat> da ake so ku yanka la dalulun ba horarra ba ai gairu mazallalatin bil amal ba wanda aka hore da aiki ba kun san saniyar noma ita an hore ta da aiki saniya aiki an hore ta in ma ta noma ce in ma wanda aka daura ba. abin nan kaya ne daga baya ta ja su ko wanda aka zuwa ban ruwa da ita ce da rika jawo ruwa ya ce to wannan ba irin ta bace fahiyya la ta sirul da ita ba ta noma ga ƙasa ba a noma da ita ga ƙasa ai wato libu halin a ba ta noma ga ƙasa tana jijjiwe ƙasa don a yi noma ita ba ta yin wannan wani jimla wato tasirul adda ya ce sifatu zalul wannan sifa ce ta horarra don ita ka waɗannan ayyukan da kalatin na bayi to wannan sifa ta shiga cikin wadda an ka kore ne ba ta da irin wannan ai la ta amalu hirasatul adda wato ba ta aiki wajen noma ga ƙasa wala ta harsa kuma ba ta shayar da eh, alharsa wato shibka al'arda lizara'a ba ta shayar da ƙasa don noma musallamatu min al'uyubi an kare ta daga aibobi ba ta da aibi kowane iri wato ba ta da illa ga jikinta tambo kowane iri babu wa asarar amali kuma ba ta da alama aiki lashiyata babu wani launi biya cikinta ai la launa akhara biya babu wani launi wanda ba na ja ba cikinta launi ha al'asfaru sai dai launinta na ja alfaƙin wanda ya isa matuƙa ga ja ƙalu to yanzu babu wurin tambaya ya yi bayanin komi ha an kai ƙarshe ƙalu al'ana jeta bilhaƙi suka ce to mallan yanzu kam ka zo da bayanin gaskiya wanda babu matambaya ga shi aina ta kata bil bayanin ta mai kayi magana da bayani cikakki buwa sai suka yi neman wannan saniyar fawajaduwa sun ka same ta inda fata albaru bi ummihi wajen wani yaro mai da'a ga uwa tai wato yaro ne amma yana biyayya ga uwa tai shi abda ita amma sai abin da uwa tai ta ce a fasharauha bimil emiskiya sai suka saita wato fatarta gaba ɗai an ka yanke ta an ka heɗe ta to girman fatar ta duk zinarin da ta ɗauka to shi a kuɗinta duk zinari wanda fatar nan ta ta ɗauka to wannan shi ne kuɗinta wannan zinarin kowane iri na shi ne kuɗinta <clears throat> da hawa to abin nan niska hawa fatar ta abin da biyar cika ta zahaban da zinari shi ne kudinta kun ga ba don da suka ce in sha Allah ba za su sai ta ba domin saniya guda amma ga shi yana sayan saniya kudinta sun sai saniya fiye da dubu kun ga ba kowa zai iya ɗiba kuɗi haka ne ya sai ta ba to ta'amitin da sun kai wajen tambayoyi wannan shi yasa sun ka kada kansu cikin wannan haɗari sai suka sawo ta haka nan cikin wahala fadaba ruwa sun ka yanka ta Allah ya ce wa ma kadu ya fa'aluna ba su yi kusa su aikata ba saura ka dan su ce ba su sayi ligala a sama na saboda kudinta sun yi tsada wa bil hadisi cikin hadisi ya ce lau ayya bakara ce inda sun yanka duk saniyar da sun ka samu da aka ce su yanka saniya a kanan la'ajiza atom kowace saniya ce ta kasance la'ajiza atom da ta ishe su walakin shaddadu ala anfusihim sai dai sun tsananta makawunan su fa shaddada Allahu alaihi sai Allah ya tsananta musu saboda haka in Allah ya ce ku yi abu ku yi kawai wanda kuka iyawa fata ta afe? ku ji tsoron Allah gurgudun iyawarku ku bar abin nan tsananta ma kanku da ta'annuci don ku kure malami shi wa malami idan saboda Allah ya ka aiki ne ba a kure shi ba in ya tsaya ga bakin sani ne duk inda ka tambayo shi Allah na bashi ansa da zai ba su duk inda ka tambayo shi Allah na ba shi abin na ansa wanda zai ba suwa saboda haka abin na na kakka tsananta makan ka ka tambi malaminka abin da yake da fa'ida gare ka yi maka bayani ka tsaya nan ka te zuwa aiki in kan matsa shi wa in dai saboda Allah ya ka yi to wannan lokaci duk abin da ka tambaye shi Allah zai kawo mai wanda zai yi ya bada da ansa Allah ya ce subhanahu wata'ala abin na na wato yi wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah ya karanta shi da kai ne in dai kun ji tsoron Allah da dan guntun ilimin da kun ka sani wa yu'allimukumullahu ma la ta'lamun ku ko abinda ba ku sani ba Allah zai gadar da ku zai sanar da ku shi'a to Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi ka ƙara mana aiki da abin da ka sanar da mu

wa izkultum kuma ka ambata wato wa izqataltum nafsan ka ambata izqataltum nafsan sadda kun ka kashe wata rai dama ita wannan kissa ita ce a asalin kissa duka wanda aka magana saniya gare ta to wata hikima ce ta Allah ya sa bai sa wannan ayar gaba ba amma ita a gaba ita a farkon kissa yace wa izqataltum nafsan ka ambata sadda kun ka kashe wani rai fadda ra'atun biya kun kai ta turere ne a ciki wannan ya iza ma wannan wancan ya iza ma wancan kun san kashe mutum shi yana da wani abu da ka'idar musulunci ko kashe mutum sai Allah ya tona asiri ne sai dai hukuma ta ce bata gane shi ba don ba ta da nihin ɗaukar mataki amma ko kashe mutum duk inda ya shiga sai an gane shi mutum a haka nan to sai kun ka kashe mutum fadda ra'atun ya kuka yi ta turere ne ya game da wannan waɗanda su ce wa'ancan na waɗanda su ce waɗanda na fadda ra'atun biyu da gama ta yi fil asali fi dali haifa ta da ra'atun ai ta kasamtun kun kai kusuma wata dafa'atun kun ka dora tura ma junan ku hukunci wallahu makhrijum ma kuntum taktumun Allah zai fitar da abin nan da kun ka kasance kuna boyewa min amri na al'amarin rayuwa ga da kun ka kashe wa za ya tiradi yace wannan yi tiradi ne ai jumlatu mu'tara mu'tara da jumla ce wadda ta gitta bainal ma'duf wa huwa abin abin nan faqulna adribu magana da muka wadatan cewa adribu wato sai muka ce to na kun kashe shi to adribuhu ku buge shi wal ma'duhu alaihi wa huwa wannan abin al-ma'duf wa maduhu alaihi wa huwa fadhabu huwa suka yanka shi kenan wacce magana ta farko ta zama itiradi wa huwa awwalu kissa wannan shi a farkon kissa ita wannan aya ita ce farkon kissa wa innama akhrajahu dama ya fitar da shi daga farko da yusula qaba'iha bani isra'ila don ya ci gaba da bayanin mummuna ayyukan bani isra'ila da ha bi da sashen su ga sashe saboda haka a sai muka ce adribuhu bi ba fa wato shi wannan wannan matacce da an ka kashe wani ɗan duniya na ya kashe shi ɗan uwa ne na amma da ya kashe shi saboda ya ga ya daɗi bai da haihuwa kuma ga shi da dukiya mai yawa sai ya ga su ya kamata wato ya mutu ya ba su dukiyar su ci gaba su ci daɗinsu sai allah ya ƙi kashe shi ya ba shi rayuwa mai tsawo saboda haka wannan ɗan duniya da ya shirya wadda za a yi ya kashe shi tun da sahi ya san shi na da abokai waɗanda za su kai ƙara kotu tun da sahi sai ya kai waɗannan abokan ƙara kotu ya ce su sun ka kashe mai ɗan uwa don ya san suna za su kai ƙara sai ya kai ƙara su ya ce sun kashe mai ɗan uwa to in ba Allah ba haka bayyana wannan saboda haka da aka kai ƙara ya kai ƙarar faƙunna sai muka ce adribu bi ba da mataccen nan ko bugai da sashen eh, jikin saniyar can da kuka yanka adribu alƙatila ko bugi wanda an ka kashe nan da juz'in minha da wani juz'i na saniyar nan wa direba da juz'in minha sai an ka bugai da wani juz'i na ta kila bi lisaniha wasu malamai sun ce an bugi shi da harshen ta kun ga bugun ba wani abu na bagawa ce au ajabi zanabiha ko kuma wani kashi da aka ce ma ajabu zanab fa hayya wanda an ka bugai da tashin saniyar ga sai ya tsayar rayu sai ya tashi zaune aka ce dattijo wani na yi maka wanga aiki ya kashe ka da daddare wa kala sai ce katal ni fulani wa fulani da wani da sun ka kashe ne ibe na ya amini da ɗiya amini bayan ya yi wannan bayani ya gama nan take fa mata sai ya mutu fa almira su sai an ka haramta musu gadon gadon na suka son su ci shi yasa sun haka shi dan uwansu to sai an ka haramta musu gadon wa kutila su ma an ka kashe su kama wanda sun ka kashe shi kun gani in ba da addu'a ba wani abu ba a gane shi yasa cikin sahihul bukhari muna karantawa aka kawo ma annabi wani wata matsala aka kawo mai kara annabi ya buga an ka zo da shedodi annabi ya ga abin da shedodi ka ba da sheda daban amma kuma abin da ya ka gani daban matsalar shedodi dole na a yi hukunci da su amma ba duk abin da sun kawaɗi a gaskiya ba sai annabi ya ɗauki buta sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki buta a yayi sallah yayi addu'a yana addu'a Allahumma bayyin Allahumma bayyin Allahumma bayyin sai Allah ya bayyana hukunci to matsaloli haka nan suke don matsalar da an kamai suwa ga Allah to ana samun mahita gare ta ko ni same ku kuma da al'amari ku ga Allah to za a samu mahita qala ta'ala Allah yace kazalikal ihya'u yadda kun ka ga raya mutunan ga bayan ya mutu to haka nan yuhillahu al-mauta in kiyama ta yi haka Allah ka raya matattu <clears throat> su hito daga kabarburan su su yi tahiya su kai wajen hisabi don a yi musu hisabi wa Aya ayati haka Allah ke gwada muku ayoyi ne da la'ila kudurati da lallan Allah kun ya bani isra'ila ta taqilun domin ya ku bani isra'ila ku yi hankali aiki ta dabbarun ku lura da abin da ake so ku lura da shi fatalamuna ku sani annal qadira ala ihya'i nafsin wahidatin duk wanda adda ikon ya raya rai guda ba da a bayan mutuwarta qadirun ala ihya'i nufusin kathira to yana da ikon ya raya rayuka da yawa da sun ka mutu to ku lura da wannan fatu aminuna bi irsali rasulin bin ummiyin ku yi imani da aikowar da Allah ya ga manzo cikin ummiyai fatu aminuna ku yi imani da shi Allah ka gafarta mana ka tausaya mana ka sa abin nan mai karshe mai kyau haka dai wato malaman harko suke shan wahala da mabiyansu abin da ya kamata a gane shi kai tsaye sai su ta rinsu da tambayoyi wato sai a wahala to ku yi hankuri da duk abin da kuke gani kowa ka san tambaya duk tambayoyin ga kun musa na suka zuwa suna tambaya to kuma abin da ba ku gane ba malamin ku ba boyewa ko kai ku rubuta mai takarda ba in an ka ba ku ansa sa gobe ku ɗauki wannan takarda ku sai wajen wani mai wa'azi shi ma to ba haka na aka yi ba tawowa kuka da kanku ku yi tambayawa da kun ka ga wa'in ga mutane suna tambaya da annabawansu kuma ku zo ku yi tambaya mutum ya dibe ku ya yi ido biyu da kai kai mai tambaya kai ya kalle ka da kyau ya ga alama mai gaskiya kake ko mara gaskiya ya san ansar da zai baka Allah shi mana jagora ita ma ta shigo cikin jama'a ta yi tambaya ba ga suratu majadala nan ba ai sanadiyar ta kaunatu ta ta ratso jama'a ta iske annabi ta tambaye shi eh hijabi wata yaniya mata ta ho tambaya kamar tsirara take don ta cake sosai ko mai gida da ya ba ta ansa sai da ya tashi ya shiga gida sannan ya haido ai majalisa ya yanka ce mata karatu ta in wasu sun taho da kirki wasu sai sun taho babu kirki wadda kan gane ku maza ko mata haka nan suke wannan daban irin haka nan na aka wa gudu ka ai koyi da annabi ko to mu ba mu barin koyi da shi bari wannan magana bari ta a ci gawa da annabi kake wai tsoro aka ji sun makasar ƙulubukum ثم قست وقصر قصرا ta qulubukum sannan zukatanku ta bushe daga baya ayyuhal yahudu bayan duk wannan abin an gwada muku yadda ake ta da mutum bayan ya mutu a kun ga abubuwan mamaki duk da haka zukatanku ta dawo ta bushe yi wato salubat a zuciyarku wato ta sandari an kabula haƙi game da karɓar gaskiya min ba da zalikar mazakuri bayan wannan abin da aka ambata mini a kabari ko almadiya na labaran magabatanku da sun ka wuce allati la yumkinu al'ada an ya'rifaha wanda bai yiwa ga wani mutum ya gane waɗanga hukunce hukunce illa da wahayin min Allah sai da wahayi daga Allah wannan mai maye dullu yana cikin abin da kanuni ala anni rasulullahi ilaikum cewa ni manzo Allah nake zuwa gare ku cewa da Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam cewa ni manza Allah nake ilaikun zuwa gare ku wa ila jami'in nasi ko manza Allah nake zuwa ga sauran mutane gaba dai saboda shi manza Allah Allah ya ce inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira ba ma aiko ka ba sai ga dukan al'umma ka zan mai bishara da mai gargadi saboda haka shi annabi manzo ne zuwa gare ku da kuma jami'in nasi fahiya ai qulubukum kan hijara sai duka zukatan ku ta bushe ta koma kamar hijara kamar duwatsu sai kasawa ga bushewa bayan kun yi karatu kun gane kuma kun dawo kun dauki hanyar sabo zukatan ku ta bushe kamar dutse aw ashaddu qasawa kuma ta dara dutse ma bushewa ashaddu qasawatan minha ta yi ta yi dutse tsananin bushewa don dutse ciki nai akwai wuri mai tamshi duwa da kuke gani ne haka nan wayan na min al-hijarati lalle cikin duwatsu lama ya tafajjara minhu al akwai dutsen da abin nan koramu suke kokkogowa da gare shi ya tafajjaru wato suna gudana suna gudu haka gare shi wayan na min cikin duwatsu lama ya shakka akwai mai tsatsagewa fiye da gama ta yi fi al-asali wato hiyar shaƙaƙo ta shi ne haifa ya kharaju min ma akwai dutsen da ka tsagewa sai ruwa ya rika hitowa gare shi kun ga ai wannan ko sanyi na a gare shi yasa an ka samu wannan gare shi wa inna mina daga cikin duwatsu lama ya habidu akwai wanda ke saukowa daga sama ne yana saukar ruwa suna gangarowa ƙasa ayyan zulumin uluwin ila asfali wato ruwa na saukowa daga sama ne zuwa ƙasa duka wannan ɓuɓɓugowa da ruwa da gudanar ruwa da gangarowar su daga sama zuwa ƙasa min khashiyatillah saboda tsoron Allah da ka ji shi ya sa wannan ya faru gare shi kun ga ashe zukatan yahudawa sun yi dutse bushewa don su ba su da irin wannan sanyi don haka ya ce wa ƙulubukun zukatanku ya ku jama'ar yahudu Na ta ta'assaru ba ta ta'atiri da wa'azi wala ta linu ba ta sanyi da wa'azi wala ta kashe ba ta tsoron Allah da wa'azi wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah ubangijin ku bai rabu kana ga abin da kuke aikatawa ba wa innama yu'akhirukum liwaqtikum dama Allah ya yi muku jinkiri na ga lokacin ku wa bi qira'atin bi tahtaniya wato wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun wa ta iltifatu an khidabi cikin wannan akwai waiwaya daga magana da su ya dawo da yana magana da su ya dawo wato yake abin da wa mallahu bai gafila amma ya amalo Allah bai rafkana ga abubuwan da suke yi ba wal ma'ana anna Allah ta'ala bil mirsadi li haula ilqasiyati qulubuhum ma'ana Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana nan ga mahaka dangane da waɗanga da zukatan sun ka bushe yawasi lahun a amalin yana kidan ya musu ayyukansu hatta yi da bihabin akira har ya saka musu da waina ayyuka fil wato abin nan a ranar lahira afata da ma'una an yi ominu lakun wata da kana fari kun minu ne su ma'una kalanallon وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرضون عندهم wa ba da an da al ilil islam bayan ya kira yahudawa ga musulunci wa zakarahum bi kulli ma fihi tadbihum kuma ya ambace su da duk abin da akwai tausayawa ciki ne li ga bukatun su li yawminu dan su imani fa abau sai sun kake imani to ilta bata ƙwailar momini na sai su yaƙi magana ya dawo ga mu'minai mu bayyana anna yahuda lan yu'minu yana mai bayyana wa mominai su san da sani yahudawa ba su imani da ma a bihi muhammadu da duk abin da muhammadu ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam wa sababu zalika sanadiyar wannan kuma ga shi ya bayyana musu rashin imanin su da dalilin da yasa ba za su yi imani ba fa gala afata ta ma'una ayyuhal mu'minun yace ya ku mu'minai shin kuna zaton an yu'minu al yahudu lakun yahudawa suyi imani da ku wa na fariqun minhum alhali wasu jama'a sun kasance cikin su ai ahbaruhum malaman su yasma'una kalaman lahi suna sauraron magana Allah fi taurata cikin at-taura suma yaharifuna sannan sai su karkatar da magana bisa ga tawili saboda haka irin wannan ɗabi'a ta karkatar da magana a yi mata wuli don a cimma wata bukata to ku ya tara ba abin kwarai ba ne ku baɗiza malaman ku suna yin haka ba abin kwarai ba ne ɗabi'a ce ta yahudawa suna karkatar da magana min ba da ma'akaluhu bayan sun fahimce ta ai fahimuhu wahum ya alamuna mubtar ruhun kuma sun sani su masu ƙaga ƙarya ne wala hamzatu lil inkari wato afa ta ma'un ai la ta da ma'ufi imanin ka ku yi damanin imaninsu falahun sabiqatun katon bilkubur suna da gabata ga kafirci ba su shirewa ko kun so su shiri wa na la laqul na amanu abin da ai munafiqul yahuda idan munafikai sun ka game da yahudawa wato idan munafikan yahudawa sun ka haɗu da na amanu idan munafikan yahudawa sun ka game da na amanu waɗanda suka yi imani ƙalu amanna sun ce mu ma mun imani da bi anna muhammadan nabiyan lalle mun gane muhammadu annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mubashsharu bihi kitabina shina an kai bishara da shi cikin littafin mu abinda suke faɗa kenan amma wa idza khala ba'duhum ila ba'din idan sashin su yake banta da sashi idan sun ka koma cikin yahudawa yan uwansu qalu al-ba'du sakiti sashin su waɗanda ba su yi magana ba sai su ce lillazina akbarul mu'minin ga wa'annan suka ba mu'mine labari da ba bi taurati da abin da ke cikin at-taurati min na'ati muhammadin wa'anda suka ba su labarin sifar muhammadu sallallahu alaihi wasallam a tuhaddisu nahum yanzu kuna ba mu'minai labari bai ma fata Allahu alaikum da abinda Allah ya yi muku budi ai an rafa kun fi taurati abinda ya sanar da ku cikin attaura min na'ati muhammadin nisbar muhammad kuna ba su labari liya hajjo ku don su yi jayayya da ku ai liya khasim hukun don su yi husuma da kuwa wallamu lissa rura ko sama a kun don su zama masu husuma da kuwa bi da labarin nan da kuka faɗa masu inda rabbikum wajen Allah ubangijin ku aifil akhirah wa yuqimu alaikum alhujja su tsayar da hujja akan ku bi tarki ittiba'i gabarin bai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ilmukum bi tun da kun ce kun san kun yi ilimi da cewa mai gaskiya ne abala ta aqilu na zalik ba ku hankali da wannan wata wata annabahu lahu ko harka ga wannan kun ga wato mutanen da ka son gaskiya su ka da ɗatta wayanda ba son gaskiya ba su ma su an ta ya an ta ma sai su ga an yi musu laifi kamar da kun ka gani to sai Allah ya ce subhanahu wata'ala awala ya alamun awala ya alamun qala ta'ala awala ya'lamuna shan alam ba su sani ba su wa'annan da ka cewa a daina ba da labari a daina faɗin gaskiya halan ba su da labari al-istifham al-taqriri wannan tambaya ce ta neman tabbatawa ai sun sani ala sabili tawbihi tabbatawa ake ne amma ta hanyar zargi wato Allah ya ce halan su ba su sani ba walwawu ad-dakhilatu alaiha lil adab alama hazufin menene ma'azufu ta kadiruhu wato ayalumu na suna zargin awowansu ala ta hadisi akan labarin da sun ka bayan na gaskiya al'amarin muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai ma da abin da suka ambata fa halan ba su sani ba annallaha ya alamu ma yusirrun lalle Allah ya san abin da suke firantawa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa ai ma kufuna wa ma yuzirun Abin da suke ɓoyewa da wanda suka bayyana wa duka babu wanda Allah bai sani ba min zalika wa gairi na wannan da kuma wani ne ta da wasu tsawatu an zalika daga wannan su san cewa Allah ya sani wa min wa ummiyun wa min wa ummiyun la Allah ya ce wa wa minhum a cikin alyahudu akwai ummiyuna akwai jahilai na ƙarshe wayanda manyan jahilai na basu sani ba kuma basu su ƙoƙarin su sani su ne ummiyun wato awam la ya'lamuna alkitaba at-taurata ba su san littafin a taura ba illa amaniya sai dai kawai burace cin ƙarya a ba ƙarerai talakawa min ru'asa'in wanda sun ka karbo daga shugabanninsu wala bi wala ta ilman ƙarerayi ko ba ilimi ba ne bal jahalun murakkabun ƙarerayi jahilci na murakkabi wato wani bisa wani awai yake ƙadun na shi wa an taƙalidin ko kuma itikadi kawai suke da shi wanda ya faru ga takalidi wato a gargajiya kusan shi takalidi wato yana da hadari ko sai ka ga yara matasa suna da awa sunna amma mukallade na na ƙarshe 'yan gargajiya ne na ƙarshe ya eh, sai ka ji yaro ya rike wani ra'ayi ka ce mai taho ka gani sai ka ɗauko mai hadisi ka gwada mai ingantacce sai ce a ba haka mala ya ce ba kuma ya ci yake ya cikin zuciya ta bai da manawa mai kyau yana dibin manyan malamai ne yana cewa mukallade na gargajiya suke yi amma shi a ɗan gargajiya na ƙarshe ga hadisi an gwada mai yaƙi to wannan ina aƙidar nan duk wanda ta faru gare shi ilimi bai da amfani gare shi amma mutumin kwarai ya sani ita kalmar gaskiya dalatar mumini kayan mumini ta wanda ya ɓace aina ma waje da a kaza inda da ya same ta karɓar ta yake yi amma wanda ya zama gargajiya ta yawa cikin zuciya ta to ba ya karɓar gaskiya in ya gane ta sai dai ya yi tunanin wanda za a yi gaskiya ta zo ta bi shi wanda kuma wala wata ba a hawa ahun na fasa da ta samawa tuwar abu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya ce wa in wa in hum su ba su kasance ba bi jihadi nubuwatin nabiyyi ga musu annabci annabi wa gairihi da waninsa ma ya kataliqunahu na abubuwan da suke kagawa ba su kasance ba illa yuzunnuna zannan zato kawai suke yi wala ilma lahum ba su da ilimi wa zannu la yuguni min haqqi a zato ko bai wadatar da komai daga gaskiya ko yanzu abin na a jakin ka ya bace sai ka zo kana tambaya wani wani ka ga jaki na ya wuce wurin ya ce mm, ina zaton ya wuce wurin na to bai kara ka komi da ilimi ba ka yi zuwa ga jaki bai kara ka komi zato na ya kai amma abinda a ilimi zai ce i jaki ya wuce wurin ga to ya kara maka ilimi ya tabbatar da gani ne amma zai ce ma wai yana zaton jaki ya bina ya wuce to ta zuwa gaba ka tambayi wani nan baka samu komi ba Allah ya kare mu fa wailul lil ladina yakutubuna kitab fa wailul lil ladina yakutubuna kitaba kalmar azaba mai tsanani ta tabbata shiddatu azabin tsananin azaba ta tabbata lillazi ne ya kata kita kitaba ga wayanda ka rubuta rubutu da hannunsu bi aidiyan da hannuwansu ay muka talakan rubutu wanda kaga shi an kai min indihim daga wurin kawunansu sun mai kulu na haza min indillah sannan su ce wannan rubutu daga Allah yake da ya sharu biyu samanan kalila don su sayi wani dan kuɗi kaɗan da shi min duniya na duniya wa humul yahudu haka yahudawa suke sune yahudawa wa humul yahudu sune yahudawa gayyaru sifatan nabiyyi sun canza sifatan nabiyyi sifa annabin mu sallallahu alaihi wasallam zai taurati wadda an rubuce cikin a taura sun canza ta wa ayatul rajami sun canza ayar da ta yi magana a jihe wanda ya yi zina idan ya yi aure wa gaira ha da waninta wa katabu wa katabuwa suka rubuta ta ala khilafi ma ma unzila sabanin da aka saukar wayil haƙo bil yahudi ya ce to an kan ga yahudawa mana za a ga wanda wanda ya tafiya dabara da su to shi ma ba yahudi na ga wannan akidar mina musulmi na cikin musulmai fil waqtil hadir cikin lokacin gada muke ciki ne saboda haka kada kai koyi da su wajen kagawa ka dawo ka ce addini ne wa wailul lahu mimma kataba da addinin kalmar azaba ta tabbata gare su ga abin da hannunsu ta rubuta mina da aka tilaki na kakagawa wata harihi da karkatawa wa wailul ya mimma yakasibuna min rasha kuma da suke aikatawa na rashawa wai ne ya tabbata gare su ori rishawa ya Allah muna roƙonka bi na wasu ba sifatikal ula Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani da kai ka ƙara mana tsoronka da ibadarka da akhlasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awar saƙonka. ka tura mana asiri duniya da lahira ka yi mu kunya a duniya da lahira ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu Allah ka hake mu Allah ka sa mana albarka da abin da ka ba mu ka shirya mana su ka ta su ga hanyar kama daidaiciya kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah Ta sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نرقمك